الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يومنا لهدي كنن أكو قوتا تكس هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة shekara ta 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 a satin da ya gabata a cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun fara bayani aya ta 121 zuwa aya ta 122 a shafi na 206 a cikin suratu tauba mun fara bayanai kan ayar sai lokaci ya muna harinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makumanmu da mu da ku gaba ɗaya malan Allah ya ce wa makanan mu'minu na liyamfiru kafa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ما شاء الله كما يدمك سني muna ɗan baskato ko muna ɗan cirato waɗansu matsaloli da suka shafi zakka na zamani ko ba haka ba a yau ma za mu taɓa waɗansu daga cikinsu sannan wato mu ci gaba da karatu yau za mu tattauna a kan zakatu malil istisna zakkar dukiyar istisna asalin istisna'a daga sana'a ne ya ƙera abu amma shi ba da bahaushin ya ce sana'a yana nufin bi kasuwanci ko ba haka ba to istasna'a daga cikin ma'ana ta alifun da sinun da ta'un ka nemi a yi maka abu ko ba ka nan bane ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi ko ba ka nan bane to hakan ga sana'a ya kera abu istasna'a ya nemi a kera mishi zakkar dukiyar mutumin da yace a kera mishi abu ina fata ana fahimtar ta shin menene ake rihi da al-istisna shine yanzu zamu fara bayanin sa malamai sun kawo ta'arifat da dama amma abinda suka kawo cikin wannan littafi na nawaziluz zaka ta'rifi na karshe aqdun abinda ake nufi da al-istisna shine kullawa ta yarjejeniya kenan yushtara bihi fil hali wanda za a sai abu a yanzu shay'un wani abu mimma yusna'u san'an abinda ake kerawa kaman mota kaman mashin kaman jirgin sama da sauransu yaltazimu al-ba'i'u bi taqdimihi masnu'an kenan al-ba'i'u wanda zai sayar da shi kenan wanda zai kera shi zai lazimci cewa zai sayar da shi bi taqdimihi masnu'an zai bada shi a kerarre mun zo mun yi magana da kai mota nake so iri kaza mai kaza mai kaza mai kaza sai wannan bayan an faɗa da sufin ya ce to yayi alƙawarin zai bayar da shi bi mawadin min indihi amma kayan suna wajen shi shi mai sayarwa wanda zai kerawa shi yake da kayan shi bi awsafin muayyana da waɗansu sifofi waɗanda an tantance su wa bi shay'in muhaddad da kuma abinda an ka tantance na dukiyar da za a bayar misali ke mun gane ko to anan sai malamai suka ce aqdul istisna yattadihu min at-ta'rif shi aqdul istisna aqdu bai'in wato kullu yarjejeniya ce ta ciniki walaysa aqdu ijara ba kullu yarjejeniya ce ta jinga ba ko haya aw wa'dan ko alqawli ina fata na fita kin ana so a bambanta shi da sauran sannan annal asla fil mabi'i fihi annahu ma'dum inda al-aqd kenan asalin sa abinda za a sayar da zaman to babu shi ma'dum wal maqsud huwa sun'uhu ana son aimi a kera shi tunda lokacin da ake zancen za a kera to babu abin kasa ina fata ana fahimta ta da ka zo da kudin ka ka iske abu an kera shi nan saye ne zaka yi muna ganewa yace abu na uku annahu la budda fil istisna'i tahdid al awsaf lil mustasna kenan sai an kebance iyako wato sai an tantance sifofi mota nake so mai nauyi kaza mai AC kaza mai kaza da kaza da kaza da kaza abu na hudu daga cikin sharuɗan shi anna saman la yajibu ta'jiluhu fil istisna ba dole bane a bada kuɗi kai tsaye kana iya cewa to kuɗi mun yi ciniki kaza zaka kera mai abu kaza in baka kuɗi kenan in ka kera sai in zo in baka kuɗin ka annal mawad allati yatarakkabu minha al mustasna yuqaddimuha as-sani' a kayan aiki su ne al mawad waɗanda za a kera abin yatarakkabu minha al mustasna yuqaddimuha as-sani' shi mai kerawa shi zai kawo kayan shi iyaka in ya kare ka bashi kuɗin shi ina fata ana fahimta ka ko ko ka bashi sashin kuɗi in ka ga dama alfarku bai na listisna salam akwai abinda ake ce ma salam ana son a bambanta shi da shi da alistisna shi ne ake ce ma sautu ko ba karan bane to shi ne suke cewa almaqudu alaihi fi salam abinda an ka kulla yarjejeniya a cikin shi a cikin sautu huwa almawsufu fi dhimma abu ne wanda an ka sifanta shi yana kan wuyan ka zaka kawo shi duna ishtiraqi kaunihi min wato min san'atihi amma ba dole bane zaman to shi ya kera tana yi wa in ce maka ina so in kaje ƙasa kaza za ka kawo mini kaza to kaga ba dole bane kai ka kera shi kama annahu kama anna lahu ajalan muhaddada sannan shi sautu yana da lokaci rana kaza ko wata kaza zan kawo maka shi amma shi istisna ba dole bane wa samanuhu maqbudan muqaddaman shi sautu sai ka bada saman in an ce saman ba dole ba sai kuɗi an gane ko zan baka mota ta in ka je sai ka kawo mini misali kwamfuta misali to kaga ba dole bane sama da siyar mun kuɗi amma sai ka bani sannan ake tunanin ni in kawo maka amma shi istisna sun ka ce fal ma'qudu alaihi fa huwa al-ayn wal amal kenan shi al-istisna ai an da mutun ya kera al-ayn zatin abin wal amalu da aiki tunda ba a yi aikin ba kenan ga kayan za a yi aikin kenan an kulla cinikiri akan abubuwa guda biyu sun ka ce fa yushtaratu fihi as-san' wala yushtaratu fihi ta'jilu thaman ana shartan ta cewa za a kira amma ba dole bane sai an bada kuɗi ko madadin abin da za a bayar fasalamu amun fil masnu'i wa ghayrihi shi sautu ana bada shi ne akan abin da an kera shi ne koko a'a kawo shi za a yi na baka littafi kaza in ka ji zaka kawo min rago kaga rago ai ba wanda kera shi ba halitta ce ta Allah ma ashtirati ta'jili thamani kuma sai an sharta cewa dole sai ka bani ni littafin sannan in kawo maka ragun baka ce a'a tai har in ka zo ka kawo bi khilaf al istisna sabanin kirawa shi kirawa ba dole sai da baka kuɗi ba mas'ala ta karshe karshe shine al farqu bayna al istisna wal ijara bambanci tsakanin kirawa da kuma badawa haya ko jinga sun ka ce al ma'qudu alaihi fil ijara abinda aka kulle yarjejeniya akan shi cikin jinga ko badawa haya huwa manfa'atul ayn shine amfani da zatin abu idan ni baka mota haya ba motar ni baka ba amma na baka ne ka amfana da ita amma list amma fil istisna amma idan an ka kulle yarjejeniya ta a kera abu fal ma'qudu alayhi huwa al ayn wal amal to aynin abin zatin abin an kulle yarjejeniya akan shi don za a kawo shi wal amalu kuma sai ka yi aiki domin yanzu in nace kai min ruha sai ka kawo katakin ne da kayan ruha ka tafiyar ka bai kare ba sai ka yi ruha al ainu zatin kayan wal amalu da aiki ina fata an fahimce ni kenan wajibi ne ka kawo kayan da za a yi aiki da su sannan ka yi aiki to wannan shi ne abin da za mu iya faɗa sati mai zuwa in Allah ya kaddara insha Allah ta'ala sai mu zo mu yi bayanin eh, sati mai zuwa insha Allah shi ne sati na ƙarshe saboda wata na takwas ya shigo sai a yi bayanin zakkar dukiyar alistisna shin akwai zakka shin akwai zakka wasu malamai sun tafi cewa zakka da wanda ya ce a yi da wanda zai yin duka suna da zakka a kansu waɗansu suka ce a'a shi wanda zayyin shine zakka take akan shi waɗansu kuma suna gani a'a babu zakka akan su gaba ɗaya sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai a zo a fayyace ko a yi bayani gurgudun abin da hali ya bayar ƙarƙashin wannan matsala wallahu ta'ala a'lam malam sai ka sake maimaita aya
وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
Na'am, kafin mu ci gaba da bayani ƙarƙashin wannan aya a wancan sati mun kawo ayar da take bayanin yadda kamar misali kafirai za su tabbata a wuta alhali lokacinsu, ko ba haka da bane, takaitacce ne a nan duniya, ko ba haka da bane. To sai muka kawo cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa masu imani za a ba su mafifici, su kuma kafirai za a sakanka musu daidai da mi da aikinsu man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kamar yadda imamu asim da ibnu kathir da abu ja'far da abdullahi bin zakwan duk da shi abdullahi bin zakwan yana da fuska guda biyu shi yasa suka ce bi khulufin anhu akwai qira'a wala yajziyanna alladhina sabaru ajrahum sai kai hattara da in kana sauraron karatu to kun ga irin waɗannan ayoyin suna kawo iskali alhali da ‘yan wuta da ‘yan aljanna ana cewa bima kuntum ta'malu sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa alhali ko in ka shiga aljanna zaka dawwama ne in ka shiga wuta zaka dawwama ne to daidai lokacin da kai a duniya kuma wani ma shekara 30 ne zai a duniya wani 25 kuma ya dawwama a cikin wuta khalidin ko ba haka nan bane to shine sai muka kawo cewa a'a abin da ya kamata mu gani su ‘yan aljanna falala ce ta Allah ya ga dama ya ba su muna ganewa kenan ƙari ne na Allah ba wai aikin ka bane in ka ji an ce udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna ko bi- da- saboda abin da ko sun ci kuna aika aikatawa nan alba'u sunanta as-samaniya an kana iya ka sai kaya jika 100 kuma kai aiki da su shekara 30 kaga ai kudin sun ƙare shi mai suma ya kashe su amma kuma kayan suna da suna aiki to haka aikin da kai ba wai daidai da aljanna yake ba sunanta alba'u samaniya yana da kyau ɗaliban ilimi mu yi hattara da wannan su kuma kafirai ba'ul jaza'i ce to amma ya an kai zaman to sakamako mun faɗa saboda Allah ya san niyyar su ba za su yi imani ba ko ba haka da bane walau tara iz wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين haka إمام حفص da Hamza. da Yakubu suka karanta sannan Imam Ibn Amir ya karanta wala nukaththibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin sannan sauran qur'a sun karanta wala nukaththibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin dan kira'o ini daban-daban ana gane ni to kenan sai Allah ce bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun kenan Allah ya san niyyar su to su ma masu imanin Allah ya san niyyar su da an dawo da su a duniyar da za su yi imani kenan sai su shiga da shiga cikin zama cikin aljanna mun gane wannan da kyau saboda matsaloli ne ana iya kawo maka shubha a kansu shi yasa kada ka sa tsammanin kamar yan qur'ani da suke cewa ai in kai aiki to aikin ka ne zai saka aljanna ai Allah ce bima kuntum ta'malun to in sakamakon daidai abinda ka aikata ne to Allah kuma ya ƙara maka ka zauna ka samu abinda yafi yan shekarun da kai a duniya shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minina ajma'in wa an الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ده حديثنا أبو هريرة شما رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين دكا وأنن حديثا ده حديثنا أبو هريرة ده أم المؤمنين عائشة إمام البخاري ده إمام مسلم سنفتر ده سودة لفظ ده دبن دبن manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yake gaya masa habbansa yake cewa lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna ba wanda aikin shi ne zai sa shi ya samu shiga cikin aljanna balantana a yi zaman zancen zama da jimawa a cikinta qalu wala anta ya rasulullah suka ce hadda kai ya manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka qala wala ana yace hatta ni yace illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahma sai in Allah ya lullube ni da fadlarsa da rahamarsa da haka yan qur'aniyun da suke cewa shi kenan aikin ka ya isa aikin ka ba zai isa ba dan da Allah yi ka baka ba Allah komai ba Allah ya baka komai a duniya baka ba Allah komai ba to dan kai yan ibada ka gutsurarra wanda tana cike da kurakurai kuma ka ce ka cancanta a'a sunanta alba'u samaniya mun gane wannan ko to madalla to almuhimmu kamar yadda muke gudanar da tafsiri yanzu a tsarin da muke akan shi shine zamu kawo asbabun nuzul haka ne ko ba haka ba abu na biyu sai mu kawo mi sai mu kawo almunasaba bainal ayat haka ne ko abu na uku sai mu shiga cikin bayanin ɗaiɗaikun kalimomi tare da bayanin waɗansu abubuwa da kalimomin sun ka kumsa ko na balaga ko na larabci ko na qira'at abu na hudu sai mu biyo da bayanin mas'aloli a keɓance haka ne ko ba haka ba to insha Allah ta'ala za mu fara fanaqulu wa billahi nasta'in da Allah ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa a satin da ya gabata a cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab mun kawo asar na Abdullah ibn Umayr bin Ubayd bin Umayr muka ce wato bai inganta ba sannan mun kawo asar na Ikrima muka ce bai inganta ba mun kawo asar na Mujahid akan asbabun nuzul duk bayanan da aka kawo muka ce waɗannan asar kin busu inganta ba saboda asar ne mursala haka ne ko ba haka ba dan haka babu wani sababin nuzul da za a cewa ya inganta da muka zo kuma cikin ilmul munasaba sai muka ce ibnu ashur da ya kawo bayani wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa ya nuna cewa wato wannan ayar an kawo ta ne don a nuna cewa musulmi su nemi ilimi domin mi domin kada wato ya zamanto rabon wanda yake wajen mai neman ilmi ya yada ilmi rabon shi ya kasance kasa gami ga rabon wanda ya tafi jihadi kada a ɗauki cewa jihadi ya taƙaita ne kawai akan mi akan aje a yi yaƙi domin in babu ilmi to ai kuma jihadi sai aje a yi ɓanna kamar yadda da yawa yanzu a wannan zamanin kaga za a yi iddia'in jihadi amma kuma sai ka ga ana cutar da musulunci da musulmai ba ma musulunci ne ake ma aiki ba kafirai ne ake ma aiki a fakaice mun gane wannan da kyau to wannan shine munasaba kenan ana son a nuna cewa bayan an yi zancen jihadi mun kawo ayoyi an motsar da mutane an tsoratar daga rashin fita to amma kuma akwai wani abu mai muhimmanci shine ilimi mun gane wannan ko ibnu ashir ya kawo shi wancan sati don mun yi bayani kan wannan haka ne ko ba haka ba to yanzu bayan mun yi bayanin ilm asbabun nuzul bayan mun yi bayanin almunasabat to yanzu me za a shiga sai a shiga zuwa ga bayanin ɗaiɗaikun kalimomi ko ba haka nan bane to idan aka yi bayanin ɗaiɗaikun kalimomi idan wata matsala ta bijiro wadda take da alaka da kalimomin ko wajen fassara sai a yi bayanin ta haka ne ko ba haka ba to kafin mu shiga cikin bayani shekul mufassirin ibnu jarir tabari kafin mu shiga cikin alkalimat waɗanda an ka kawo ya kawo sabani na malaman tafsiri a mas'ala uku a ƙarƙashin wannan aya ibnu jarir tabari yace malamai sun yi sabani sun makhtalafa ahlut ta'wil malamai su ne ahlut ta'wil ahlut tafsir yake nufi fil ma'na alladhi anahu Allah bi hadhihi al-aya mi Allah yake nufi da wannan ayar gaba ɗaya inta an yi sabani yace to wa man nafaru sannan kuma bice ce wace jama'a ce ake nufi allazi karihahu li jami'il mu'minin wace irin fita ce Allah ya yi kyamace ta mummunai su fita can ma gaba zai kawo wani abu ya ce kuma an yi saɓani suwa ne Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wannan halin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa talafa alladina qalu ana bi hadha an-nafi an nafr al-jami' fi sariyati wa tarki annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kina akwai saɓani na malamai in kuma saɓani ya zo to kana da ƙa'ida biyu zan baka su ikhtilafu tanawwu da ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu yana yiwa ka iske maganganu sun bambanta amma dukkan su su ci karo da juna ba ana iya hada su shi ake kira ikhtilafu tanawwu na in ka ga dama sai ka ce to wannan ya fi shiga sannan wannan sannan wannan akwai ikhtilafu tadad ya zamanto an samu saɓani amma sun ci karo da juna to nan dole sai an rinjayar da wata magana akan wata amma da mi da dalili ina fata ana fahimta ka to ibnu jarir tabari da yazo sai yace abinda ake nufi fa qala ba'dhum huwa nafarun kana kana min qaumin kanu bil badiya ba'athahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna an-nas al-islam abinda ake nufi da annafar jama'a su ne waɗansu mutane da suke ƙauye waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura su su karanta su koyar da mutane addinin musulunci su sanar da su falamma da zala qawluhu wa ma kana li ahli ma kana li ahli al-madinati man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah in sarafu an al-badiyati ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam khashyata an yakunu mimman takhallafa anhu sun tafi su karantar da mutane addini sai sun kaji Allah ya ce وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله sai sun ah to ai su su fita yaki ba sai suka dawo gaba ɗaya sai Allah ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa mun ji da kyau ibn jarir al-tabari yace kai wa qala akharuna waɗansu malamai suka ce ma'ana zalika abinda ake nufi wa ma kana almu'minuna liyanfiru jami'an bai dace ga mu'minne ba su fita gaba ɗaya ila aduwwihim zuwa ga maƙiyansu wa yatruku nabiyahum sallallahu alaihi wa sallama wahdahu su ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin madina kiran nan ana nufin duk ta shafin muminai da na birni da na kauye bai dace duk su fita wajen yaki ba domin in suka fita wa za a bari ya tsare madina wa zai kula da ayyukan musulunci kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da sauran sahabban da suka fita wajen yaki mun jiya da kyau ibnu jarir al-tabari yace kai wa qala akharuna wadansu malamai suka ce bal ma'ana zalika ma haula alladhina nafaru bi mu'minina waɗannan mutane da sun ka fita ba mu'minnai bane walau kanu mu'minina lam yanfir jami'uhum da sun kasance mu'minnai da dukkan su su fita ba walakinnahum munafiqun sai dai su munafiqai ne walau kanu sadiqina annahum mu'minun la nafara ba'dhum liyatafaqaha fi din kira wasu na ganin a'a mutanen da nan suka fita gudun su fita wajen yaƙi ne gudun nauyi ne na addini sai suka fita gaba daya da suna da imani da wasu su je su fita waɗansu kuma su zauna saboda mi saboda su yi ilimin addini to amma shi munafiki ba son addini yake ba kenan sai ya fita ce a bar shi ya fita ya huta waɗansu na ganin muminai na ana nufin kenan munafikai tunda wani lokaci munafikai ana kiran su muminai don saboda a zahiri ne suke muminai amma a batini ba muminai bane وقال آخرون إن ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري يتشو نصب على بريسوكا إنما هذا تكذيب من الله للمنافقين وأن آية الله يسوكا بإتني دنون دن قرية المنافقين أزروا بأعراب المسلمين أزروا سني إزجلي دلالبا وانكوين مسلمين وعزروهم في تخلفهم kenan sai suka karfafa su cewa su yi zaman su khilafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimce ni kenan wannan aya kamar tana ƙaryatar da munafikai ne mi take ƙaryatar da munafikai saboda su munafikai sun ce da larabawan ƙauye muminai ne da sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kuma cikin waɗanda ba su fita ba akwai ashabul a'zab akwai wanda ma lafiyar shi kalau yana son fita yana da makami amma bai da dabbar da za ta ɗauke shi ji Allah ya musu uzuri laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj laisa alal du'afa'i wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma alal muhsinin min sabil wallahu ghafurur rahim wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون to ka ji maganganu daban-daban ko ka ce munafikai take rufi ko muminai amma abin da aka fi ɗauka na ana zancen muminai ne ba zancen munafikai ba domin su muminai su ne ake zancen su tsaya su koyi addini shi munafiki ko ya tsaya ya koyi in ba Allah ya mishi tawfiki ya tuba bai da ran matsayin shi na munafiki kafiri mun gane wannan yace to kuma واختلف الذين قالوا أنا بذلك النهي عن نفر الجميع في السرية waɗansu sai suka saɓani wanda sun ce abinda ake nufi hani daga fita fi sariya ba yaƙi ba sariya ita ce ‘yan jama'a ‘yan kaɗan wanda za a tura ƙaramin bataliya wa tarkin nabi sallallahu alaihi wasallam su bar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba fita wajen yaƙi ake nufi ba a'a fita ‘yan sariya abin nan jama'a ‘yan kaɗan faƙala ba'duhum sai suka ce jama'a wasu jama'a ta ce in ji ibnu jarir al-qabari ana bihil jama'ata ko uniya bihil jama'atu al-mutakhallifa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana nufin jama'ar da al-mutakhallifa wadda ta zamna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka ce wa qalu ma'na al-kalam فهلا نفر من كل فرقة طائفة للجهاد ليتفقه المتخلفون في الدين ولينذروا قومهم الذين نفروا في السرية إذا رجعوا إليهم سكة أبن أكي نفي tunda an ce an tura runduna to ya kamata wasu su fita cikin runduna wasu su tsaya waɗanda suka tsaya su koyi addini idan waɗancan suka dawo kenan ba ana nufin zancen fita bane yajen yaƙi na gaba ɗaya a'a wata 'yan jama'a in mutum goma za a tura hudu cikin su misali su fita takwas su tsaya su koyi addini ko takwas su fita hudu su tsaya waɗancan in sun dawo waɗannan sai su koya musu abin da aka wato abin da na addini ina fata ana fahimta ta to kaga ibnu jarir tabari ya kawo maganganu daban-daban dare malamai game da abin da ake nufi da waɗanda ba su fita ba shin fita ne yaki gaba ɗaya yace wa qala akharuna minhum waɗansu ka ce bal ma'ana zalika abin da ake nufi لتتفقه الطائفة النافرة جماعة ودى تكي تافتا نافرة تافتا تنمي إلمي دون المتخلفة با ودى تكي فتابا وتحذر النافرة المتخلفة النافرة ودى تفتة صورة تدى ودى بتفتبع to kaga waɗannan maganganun dole idan muka zo cikin addurrul masul zai tantance maka me ake nufi domin annafira shin su waye annafira huwa ne almutakhallifa waɗanda suka fita ne annafira ko ku a'a waɗanda ba su fita bane su ne annafira akwai sabani wajen malamai ina fata ana fahimta ta to almuhimmu dai bayani zai zo insha Allah rabbul alamin wannan na kawo maka shi saboda ka ji sabanin malamai wanda shekul mufassirin ya kawo yanzu kuma sai mu dawo cikin bayanin ɗaiɗaikun kalimomi cikin tafsiri na jalalaini da muke tafiya a kan shi in mun cimma wani bayani na luga ko kira'at yana yiwa a yi bayani a aya ta 122 a cikin jalalaini ya ce walan ma wubbihu ala takhallufi lokacin da aka zarge su akan rashin fita wajen yaƙi wa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tura sariyatan wata runduna karama shine sariya jam'in ta saraya na faru jami'an sai suka fita gaba daya an tura mutum goma sha biyu sai mutum dubu su fita kaga ba haka ake so ba yace to fa nazala sai ta sabka wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa wanda mun kawo asbabun nuzulci muka ce waɗannan asbabun nuzulcin cikin su ba wanda inganta amma dai nan Allah yana bada hukunci ne am bai dace ba muminnai su fita gaba daya ilal ghazwi zuwa ga yaki kafatan gaba daya ina fata ana fahimta ka bai dace ba muminnai su fita gaba daya kalima ta alkafa ta zo wurare guda hudu a cikin alkur'ani mai girma ina fata ana fahimta ka wuri guda nawa alrama wuri guda hudu to wuri na farko wanda kalima ta kafa ta zo wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa mun ji wato cikin ayat da ta zo nan ta zo wuri biyu sannan ta zo cikin bakara ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fis silmi kafa to ba haka nan bane sannan nan ta zo wa ma kana al mu'minu yanfiru kafa sannan to wuri na hudu wanda ta zo wato shine wa ma arsalnaka illa kafatal linasi bashiran wa nadhira ta zo a cikin ayoyi hudu sannan kuma ta zo so biyar kinan adadin ta biyar ne a cikin ayoyi guda nawa guda hudu amma abin nan abin da ake rufi kalima ta kafa asilin ta ismul fa'il kaffa ya kuffu ya kami sai a ce alkafu sai an yi shadda ba wancan kafin ba kafu mutumin da ya kame asalin shi alkafifu an gane ko to alkafatu mace kenan to amma nan ba ana nufin mutumin da mace da ta kame ba a'a nan kafa ana nufin gaba daya in dai ka iya tawili ka ce a abinda ake nufi wanda ya kame kenan ya bari gaba daya yalla in kai haka kana hida mun gane wannan to wannan kalima din waɗansu malaman lugha suka ce ba a sarrafa ta sai dai a barta yadda ta zo cikin qur'ani don cikin alqur'ani ba ta taba zuwa ba sai matsayin hali kafatan ai jami'an gaba daya sun ce don haka bai dace a sa mata alif wallam ba a ce alkafa ko abin da ya kama da haka amma malaman lugha in ka diba cikin tasrihatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairi fi kace wannan ba hujja bace Qur'ani ba dole bane sai ya sarrafa kalima a dukkan aujuhunata don haka ana iya cewa alkafa a sa mata alifu wallam ko ko nazartu ila kafatihim na kalle su gaba daya na yi dubi zuwa gare su gaba daya ba abin da zai hana a sarrafa kalimar tana yi wa qur'ani yayi amfani ne da ɗaya daga cikin fuskokin da ake amfani da kalimar mun ji wannan to sai Allah subhanahu wata'ala ce falawla miyassa sai yace fahalla intabe laula akwai harfu limtina limtina ko harfu wujudul limtina akwai laula tahdidiyya ita waccan harful imtina limtina ko harful wujud limtina ita tana matsayin kamar tana buƙatar jawabi ina fatan ana fahimta ta an gane ko akwai kuma laula tahdidiyya an gane ko to ita tahdidiyya daga hadda ne shine motsarwa kwadaitarwa wala yahuddu ala ta'amil miskin to ita waccan wadda take imtina imtina in an ka kawo ta sai an cika mata magana tana bukatar wani abu ina fata an fahimce ni amma Allah ce falawla annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun wanda ba tahdhibiyya bace saboda tana bukatar karin wata jumla ina fata ana fahimta ka to amma tahdhibiyya ita an kawo ta ba a bukatar wata lamu ina fata ana fahimta ta ba a bukatar lamun an gane ko menene ita kawai in ta zo za a ci gaba da magana hatta ake ga tahdidiyya sai Allah ya ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa id lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun duk da yake in fi'ilin abu ne wanda zai zo gaba motsarwa ne in abin da ya gabata ne zargi ne to tunda aka ce laula ja'u alaihi abin ya gabata nan zargin su ake yi ma'anar ta tana da fadi kwarai da gaske to nan sai Allah ce fa laula yace fa halla mi yasa ana kwadaitar da su ko ana motsar da su nafara bai fita ba kenan fa laula nafara mi yasa bai fita ba min kulli firqatin daga kowace jama'a qabilatin yace kowace kabila minhum daga cikin su ta'ifatun jama'a mai yawa yace jama'atun jama'a wa makasal baquna waɗansu su saura kalima ta ta'ifa aslinta ismul fa'il ne min tsafa ya tufu ko tsafa ya tsifu ana cewa tsafa ya tufu ya kewaya tsafa ya tsifu ya kewaya shi yasa ake kiran kewayen ɗakin ka'aba tawaf wal yatawafu bil baiti al atiq bari ai kalkala mai zai mai tajwidi ka san mai tajwidin nan suna ko harfa ce an ba ai kalkala ba muna ganewa ko to dan haka asalin ta'ifa ba tana nufin jama'a ba tana ba tana nufin jama'a ba asalin ta ismul fa'il ne ta'if mutumin da ya kewaya amma nan abinda ake nufi da ita jama'a bai yawa shi yasa wani lokacin kalima zaka iske a larabci akwai abinda ake iya bata ta'ifatun wato nan ana nufin wata jama'a shi yasa ma imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an cikin garib al-qur'an ya kawo ta ta'ibatun yace usbatun usba shine jama'a innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum wato me yasa ba a samu wata jama'a ba waɗanda suka fita sai an ka ce li yatafaqahu fid din an gane ko dan saboda su mi su nemi ilimin fiqhu na addini li yatafaqahu fid din dan su nemi ilimi na addini an gane ko wali ya ce ya tafaqahu fi din don su nemi ilimi na addini ai almaki suna inji shi imam as-suyuti ma'ana waɗanda sun ka tabbata a gida su ne almaki suna wali fi din a cikin addini wali yunziru qaumahum dan saboda su yi gargadi mutanensu idan raja'u ilaihim idan suka dawo zuwa gare su min al-ghazwi lokacin da suka dawo da yaki ma- bi ta'limihim su sanar da su ma ta'allamuhu min al-ahkam abinda suka sani na hukumce hukumci na fata ana fahimta ta kenan su waɗanda sun tsaya gida sun koyi ilmi waɗanda sun je jihadi idan suka zo sai su karantar da su addini muna gane wannan da kyau eh ana gane wannan to amma in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun yace in ka zo wa qawluhu li yatafaqahu yace fi hadha ad-damir qawlani kaji an yi magana biyu ka san kaman mukhtasar na sai ka ji ya ce qawlani ko aqwalun ko ya ce taraddudun an gane ko yace ahaduha abu na farko annahu lit-ta'an nafi lit-ta'ifatin nafira kinan nan ana nufin at-ta'ifan nafira waɗanda suka fita shine ake nufi li yatafaqahu yace ala anna al-murad bin nufur amma waɗanda sun kai wannan fassara suna nufin fita an-nufuru li talabil ilmi sun fita ne don neman ilmi ba jihadi ba kenan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa bai dace ga muminai duk su fita gaba daya ba falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun me yasa wata jama'a ba za ta fita ba an gane ko ta je wajen neman ilimi li yatafaqahu fi din don su nemo ilimi wali yunziru qaumahum su dawo su karantar da mutanen su mun gane wannan waqila yace waɗansu malamai sun kace الضمير في ليتفقه عائد على الطائفة القاعدة zai dawo ne zuwa ga ta'ifa wadda take zaunan na wadda ta zauna an gane ko wa fi raja'u shi ko raja'u a'idun ala nafira zai tsaya ne akan nafira an gane ko a yace wal muradu bin nufur nufurul jihad wadda ta fito wajen jihadi kenan sai ya zama tona abinda ake nufi li yatafaqahu li yatafaqahu a'idun ala al qa'ida su waɗanda ba su fita ba liyatafaqahu fi dini su tsaya gida su koyi addini wali yunziru qaumahum su gargadi mutanen su idza raja'u ilaihim lokacin da sun ka dawo daga wajen jihadi amma in an ce waɗancan ne sun ka fita ma'ana waɗanda sun ka je neman ilimi liyatafaqahu fi dini su koyi addini wali yunziru qaumahum kenan sai to yunziru qaumahum su gargadi mutanen su idza raja'u ilaihim su waɗanda suka fita idan sun ka dawo zuwa ga mutanen su kaga dole ne marji'ud damir yana da cikin asbabu ikhtilaf al-mufassirin kadiba cikin wani littafi sunansa fusulun fi usul tafsir na ustad dr musa'id at-tayyar zaka ga waɗannan ka'idodin da sauran littattafai na usul tafsir wannan na baka misali ne guda kawai wali yunziru qaumahum su gargadi mutanen su idza raja'u ilaihim ko idan suka dawo zuwa gare su yace la'allahum yahdharun inji mai jalalaini dan saboda su ji tsoro an gane ko yahzaruna shine mi su ji tsoro yace iqaballahi su ji tsoron ukuba ta ta Allah bimtisali amrihi su zartar da umurnin Allah abinda Allah yace ayi su yi iya gurgudun su wa nahyihi sannan kuma su nisanci abinda Allah yace a daina a daina in kuma sun aikata su tuba qala ibn abbas ibn abbas yace fa hadhihi makhsusatun bis saraya wannan aya an keɓance ta ne da saraya ma'ana ana nufin waɗanda ya ƙaramar runduna wadda za ta fita ya ce wallati qablaha wadda take gabaninta bin nahayi an takhallufi wahidin an hana ne mutum guda ya fita idan kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki fita kenan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita nan kamar magana da suka kawo da an ka ce wa ma kana almu'minu liyanfiru kafa tana magana ne akan as-saraya ma'ana idan an ka tura karamar runduna tunda in karamar runduna ce bai dace kowa ya fita ba amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fita to fita ta zan wajibi akan kowa bai dace a bar kowa Madina ba amma wannan ra'ayin koda ya tabbata daga Ibn Abbas ba ana nufin ba za a bar kowa ba tunda akwai mata da ƙananan yara a Madina to in kowa ya fita kuma wa zai tsare Madina kaga sai ana nufin a'a duk wanda ya cancanta ya fita ba dan tsaro ba to bai dace ya tsaya ba in ba haka ba ai ba za mu fahimci ayar da kyau ba mun gane wannan da kyau to yanzu mun kai ƙarshen ɗaiɗaikun kalmomi da suke ƙarƙashin wannan aya yanzu sai matsaloli da suke ƙarƙashin wannan ayar da ya kamata a yi bayaninsu idan muka duba akwai hadisai da suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke tsoratar da mutum mai neman ilimi daga neman duniya da iliminsa li yatafaqahu fi ad-din wa li yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun dan su ji tsoron ikabin Allah to in kan nemi ilimi don duniya ai kai kanka baka tsoron haduwarka da Allah ballantana ka tsoratar da wani haduwar shi da Allah subhanahu wataala ko ba haka nan bane eh akwai hadisi na Ka'ab bin Malik al-Ansari Allah ya ƙara yadda a gare shi hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma bi ibani ja'i'ani wato kuraye biyu ba su kasance ba masu jin yunwa ursila fi ghanamin waɗanda an ka tura su cikin wani garke an gane ko bi afsada laha ba su hibanna ba gare wato irin bannar da suke yi ma mutum min hirsil mar'i ala almali wa sharafi li dinihi irin bannar da mutum za wato bannar da kwadayin al hirsul mar'i ala almali kwadayin mutum ya samu dukiya wa sharafi da daukaka li dinihi dan saboda addininsa ko a cikin addininsa ma'ana idan mutum ya zamanto abin da yake nema da addini don saboda ya samu dukiya ko ko abin da yake nema don ya samu ɗaukaka ya shahara to ɓannar da kura biyu suke yi in sun ji yunwa sun fara garki to wannan ɓannar ba ta kai ɓannar da wannan kwaɗayin zai ma addininsa ba ya kace-kace da addininsa to kun ga idan muka duba yanzu mutanen da suke neman dukiya ta ƙarƙashin addini da masu neman girma ka'in da na'in sai sun samu ɗaukaka kaga wannan akwai matsala ko babu akwai matsala to wannan ya kamata mu yi hattara Allah kai mu da tsari sannan idan muka duba har yanzu mi Allah yake cewa tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na Abdullah bin Samura manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam yake tsoratar da shi akan neman jagoranci yake cewa la tas'alil imara kakka nemi a baka jagoranci yace mai fa in utitaha an mas'alatin in an ka baka ita an gane ko akan lokacin da kan nema ko don neman da kai wakilta ilaiha sai a barka da ita tunda ka nema sai Allah ya saka maka tunda kana ganin dubara kace amma wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha idan an baka ita ba dan neman daukar ba kai ka tambaya ba cilasta ka ne an kai to dan sai Allah ya taimake ka akan ta Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da wannan hadisi dan haka yana da kyau mu yi hattara game da neman shugabanci wannan ba shi ke in an kace kuma ba ana nuna shugabancin ba ba zai yiwa bane a'a in babu shugaba cikin musulmi ai ba yadda za a yi al'amuran su tafi dole sai an samu mai jagoranci amma ai hattara in dai kai kake son wannan abin to fitina ce yana yiwuwa zai zan musiba gare ka da inda zaka jagoranta muna gane wannan da kyau ko to madalla har yanzu kuma akwai hadisi na Abu Huraira ina fata an fahimce ni hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin sunan Abi Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ta'allama ilman wanda ya nemi wani ilimi mimma yubtaga bihi wajhu Allah wanda ake neman wato fuskar Allah ma'ana don Allah ake neman shi la ya ta'allamuhu bai nemi wannan ilimin ba illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya sai dan ya samu wani dan jin dadi wani abu na duniya lam yajid arfal janna ba zai ji kamshin aljanna ba don haka ka tayi kai duk ilimin da zaka yi tafsiri zaka nema qira'at zaka nema lugha zaka nema hadisi zaka nema fiqh zaka nema usulul fiqh zaka nema kai ne duk ilmu duk ulumukin ka je ka neme su ko ka tara su in baka neme su ba don Allah ka ji baka jin kamshin aljanna Allah kai mu da tsari har yanzu akwai hadisi na Ka'ab bin Malik wanda yana cikin sunan Tirmidhi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ingantar da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talaba al-ilma wanda ya nemi ilimi li yujari bihi al-ulama dan saboda yayi kafada da kafada da malamai ina fata an fahimce ni auli yumari bihi sufaha koko dan saboda wato ya yi jayayya abin da shine yumari mara yumari fa bi ayi ala rabbika tatamara fala tumari fihim illa bira'an zahiran wala tastati fihim minhum ahada auli yumari bihi sufaha koko dan shi jayayya da wawaye aw yasrifa bihi wujuhan nas ko ko dan ya juyar da huskokin mutane a ce yusharu ilaihi bil banan wahidu asrihi faridu asrihi al'allama alfahama ai ta kawo mai alqab ko a ce mai yanzu in zamanin nan ne ad-doktor ko al-ustaz ad-doktor al-mutamtam to da ja'an ce ma mutamtam ai lamar ya baci eh to wanda yayi wannan yace adkhalahu Allahu an-nar Allah zai shigar da shi wuta to ka gani ka nemi abin da gashi aljanna ake nema da shi amma ka je ka abka ka faɗa cikin wuta dan haka waɗannan hadisan suna nuna muna tsarkake niyya a cikin aikin addini da neman ilimi a cikin addini kuma da yace liyu mariya bihi sufaha dan yi jayayya da wawaye ba ana nufin sai da wawaye ba a'a in ya nemi ilimi don yayi jayayya ma da malamai shi ma wannan wa'idi kin yana nan akan shi saboda galibin masu jayayya menene su wawaye ne abin da ya kamata mu gane mu gane gaskiya mu yi aiki da ita yawan surutu ba shine yake bukata ba har yanzu akwai hadisi na wato Huzaifa ibn al-Yaman yana cikin sunan Ibn Majah shi ma wannan hadisi Sheikh Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'a al-muslimin ya inganta da wannan hadisi manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'allamu al-ilma kakku nemi ilimi litatabahu bihi al-ulama don saboda ku yi tinƙaho da shi gaban malamai auli tumaru bihi sufaha ko ko don ku yi jayayya da wawaye auli tasrifu wujuhan nasi ilaikum ko ko don ku juyar da fuskokin mutane zuwa gare ku faman fa'ala zalika wanda ya aikata wannan fa huwa finnar yana wuta gaji dan wuta ne to ina hadisan da suke nuna cewa akwai mutum uku da za a fara sa su a cikin wuta ko ba haka bane da wanda an ka bashi ilimi ya ce ma Allah don saboda Allah na yi ne don kaza Allah ce ƙarya kake yi hadisin cikin sahih muslim da wanda an ka bashi kuɗi ya ce Allah na yi don kai Allah ce don ka ce a ce kai mai yawan kyauta ne da wanda ya yi abin nan mai ƙarfi wanda ya bada rayuwar shi don Allah a'a dan a ce kana da ƙarfi ne kaga wadanda duk fitintunu ne na duniya dan haka neman girma neman dukiya ina fata ana fahimta ta neman mata a samu mata shine duk fitinar duniya kudi almalu mata ko ba haka nan bane almar'atu sai a doka ta nan mata sai mi sai na uku almansibu ko almaqam neman matsayi duk inda an kai an kawo sunu fitinar duniya to kuma ga nasoshi nan suna tsoratar da mu har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa hadisi ne na Usama bin Zaid Imam al-Bukhari ya fitar da shi ban bar wata fitina ba baya na wanda za ta cutar da maza fiye da mata shikenan ga sunan don haka ya kamata mutane ai hattara ina fata an fahimce ni ya kamata mu yi hattara wancan hadisi na Abu Huraira yana cikin sahih muslim da cewa waɗanda za a yi hukunci a kansu akwai riwaya ta ibnu maja in ban manta ba ita ce ta kawo awwalu man tusa'aru bihim nar waɗanda za a fara jefa su cikin wuta bayan hukuncin su ne na farko kuma su ne za a fara kasawa a cikin wuta Allah kai mu da tsari dan haka dai li yatafaqahu fi dini dan a nemi ilimin addini fiqhu wali yunziru qaumahu dan saboda su gargadi mutanen su kafin mu je zuwa ga mas'ala mas'aloli na ƙarshe shine cewa akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan hadisin yana buƙatar mu fahimce shi da kyau hadisi ne na sayyidina muawiya radiyallahu an wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yace mi yufaqihu fi din wanda Allah yake son shi da alkhairi to Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi fiqihu na addini to nan fiqhu sai ana fassara shi wani bi da fiqhu irin wanga fiqhul malikiyya da shafi'iyya da hanabila da abu hanifa ba shi ake nufi ba nan fahimta addini ya shafi har aqida har tafsiri ya shigo har hadisi ya shigo duk fiqhu ne fi dini domin mi domin lokacin da an kai wanga hadisi babu wata mazhaba babu imam malik babu abu hanifa shine da farko babu imam malik babu shafi'i babu ahmad bin hanbal don haka wannan yana nuna wanda Allah ke so da alkhairi zai fahimci addini na ana nufin hadda aqida ta shigo shi yasa magabata zaka ga suna da al-fiqhul akbar babban fiqh suna nufin aqida imamu abu hanifa da littafi al-fiqhul akbar aqida ake nufi da haka kada wani ya zo ya ce a'a ai abin da ake nufi al-fiqh fi din shine ka san malikiyya ka san shafi'iyya ka san hanabila a'a ba haka ake nufi ba eh shi abin da ake nufi shine cewa Allah subhanahu wata'ala zai baka fahimtar wato addini addini kuma gaba daya ya shafi dukkan waɗannan abubuwa mun ji wannan da kyau to yanzu za mu zo a matsala ta ƙarshe ko in ce bayanai na ƙarshe shine abin da ya zo cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil imamu suyuti ya kawo waɗansu matsaloli za mu yi bayanin su tare da imamu sa'adi da ya kawo waɗansu bayanai da suke da alaka da shi daga nan sai mu karkara mu yi gaba in akwai lokaci imamu suyuti ya ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa bai kasance ba mu'minai sun fita gaba ɗaya dan bai dace ake rufi ba don mu'minai tana yawa sun fita gaba ɗaya ko ba haka nan bane yace fiha a cikin wannan ayar abinda zamu fahimta annal jihada shi jihadi fardu kifaya matsayin fardu kifaya shi yace wa anna tafaqquha fi dini neman sanin ilimi na addini wa ta'lima al-juhal da sanar karantar da jahilai kadhalika shi ma fardu kifaya ne bai yiwa kowa ya zama babban malami bai yiwa kuma kowa ya zama tomi mai jihadi wannan shi ne ake kira mafhumul umma kowa ya je ya kware cikin wani aiki amma fahimtar tauhidi da yadda zaka bauta ma Allah shi wannan wajibi ne akan kowa ina fata da fahimta ta amma duk yadda mun kaso in kowa an ka ce je karatun addini to wa zai je ya dumci kaga ba mu sai da zamu ba wa zai tsaron kasa sai a zuwa kashe mu gaba daya a a a rarraba amma sanin tauhidi da abinda zaka gyara ibada ka wanda Allah ya farlanta ma farlo ainin wannan wajibi ne akan kowa mun gane wannan ko mai lahallari ya fara da wannan yace awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi lahallari kenan mun kawo magana mai ahallari wajen wa shurutu tawbati annadamu ala ma fat wan niyyatu an la ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi wa an yatruka al ma'siya fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha mun kace wa an yaqla fil ma'siya a wancan bayani to yanzu mun gyara kawai zai ce to kai kajiya yace to wa fiha a cikin wannan ayar za a fahimta ar-rihlatu fi talab al-ilmi cewa ana iya fita don aje neman ilimi ina fata an fahimta tunda an ce liyanfiru kafa wadan sun dauke cewa liyanfiru fi talabil ilmi zaka ga wani malami a ce maka ya je a yanki kaza yayi karatu ya je a kasa kaza yayi karatu ya je kaza a wuri kaza yayi karatu wastadalla biha qaumun wadansu mutane sun kafa hujja da wannan aya in ji imam suyuti ala qabuli khabaril wahid a karbi labarin mutum guda li anna ta'ifata domin ita ta'ifa jama'a na farun yasirun jama'a ce ya kaɗan to kenan tunda ana karɓar labarin mutum uku sun kace ana iya karɓar labarin guda mutum ɗaya ya ce bal ƙala mujahidun mujahid ma ya ce inna ha tutlaqu ala alwahidi wani lokaci an kace ta'ifa ma mutum guda ake nufi a larabci ya ce haka wa ala jawazi taqlidi kuma sai an ka nuna cewa ya halatta ayi koyi fil fiqhi ga cikin matsaloli na fiƙi ko na addini lil'ami jam'in shi al'awam ko mutumin da yake jahili bai da ilimi tunda in an ce wani ya karantar da kai kenan kai baka sani ba to wanda yake jahili kenan shi ko in bai yi ilimi ba abinda masu ilimi suka yi sai ya koyi da su ka san sai mutane su cewa wai mutumin da ya bauta ma Allah kamar ra'aitun nasi kamar yadda daga mutane suna aikatawa to shikenan ka fada cikin matsala a'a kamar ra'aitun nasi shin al ulama ko al juhadu in dai malamai da kaga suna yi sun kaga sun kuma malamai na Allah kuma sun ga sun san Qur'ani da hadisi suke aiki da abu to ya aiki tun da kai baka da ilimi yau me matsala kaga taqlidi kenan wanda cikin babi na usulul fiqh zaka suna ba kawo babu ijtihad wa taqlid kenan sun kafa hujja kuma ko wannan magana ta mujahid ba a karbe ta ba ba matsala bane ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in fasiki zama ku da labari ku bi diddigin labarin qira'ata hamza da kisa'i da khalaf fatasabbatu ku bi diddigi fatabayyanu ku yi kokari har ku san gaskiyar lamarin ko ba haka nan bane gaskiya ta bayyana gare ku to mafhumuhu kenan in ja'akum adilun bi naba'in fala tatabayyanu kaga kenan wannan yake tabbatar da khabarul ahad yana raddi ga wanda suke cewa ba a karba khabarul ahad in ya zamanto cikin aqida ba gaskiya bane ina fata an fahimce ni bi mafhumi hadhihi al-aya al-qur'aniyya muna gane wannan da kyau to kaji abin da Imam Suyuti ya kawo karkashin wannan aya amma kafin mu karanta aya ta gaba shine zamu kawo wadansu mas'aloli guda biyu mas'ala ta farko shine cewa in an ka ce za a jihadi sai an kore dukkan shubha an tabbatar da sharuɗa sun tabbata kun ga yanzu matsalar da duniya take cikinta khawarij masu fikir na khawarij fikir wato fikratul hijrati wat takfir suna yawaita a cikin duniya suna ganin kamar musulunci suke yi ma aiki amma ba musulunci suke ba aiki ba sai ce a'a in dai ka aikata ka ba'ira kawai kai kafiri ne to amma ina son in kawo magana ta al-imam as-sa'di a cikin tafsirinsa wato yake cewa imamu sa'di ya kawo bayani kan raddi ga waɗannan masu irin wannan akida me yake cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim wa man ya'si illaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha yatami wa lahu adhabun muhin yana da azaba ta walakantarwa ina fata ana fahimta ta to imamu sa'di ya kawo wato waɗansu bayanai masu muhimmanci a ƙarƙashin waɗannan ayoyin yake cewa kamar yanzu idan an ka duba nan Allah ya ce wanda ya saba ma Allah zalla ina da shi wuta wanda ya bi Allah zalla ina da shi aljanna to wanda ya hada waɗansu abubuwa guda biyu fa shi ko yanzu ya za a yi da shi duk da yake imamu nafi' da imamu abu ja'far da ibnu amir sun karanta nudkhilhu a wuraren guda biyu tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu nudkhilhu jannatin ko ba ka bane wa man ya'si illaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhilhu naran da haka kanka wani qur'ani da ya'un kace a a an yi banna ko ka wani da nunu kace an yi banna imamu sa'adi sai yake kawo bayani yace wa yadkhulu fi ismi al-ma'siyati al-kufru fama dunahu min al-ma'asi kina an kace an saba ma Allah kafirci ciki yake shan giya ciki ciki da sauran kaba'irori yace to kenan nan fala ya kunu fiha shubhatun lil khawarij wagga babu shubha ga khawarij da sun kace wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran sun kace duk wanda ya shagiya in bai tuba ba dan wuta ne da sauransu da ƴan qur'aniyun waɗanda suke da irin waɗannan aqidu da ƴan mu'tazila da suke cewa huwa manzila bainal manzilataini walakin idan lam yatuf fi nar kenan kaga sun rinja yadda dai bangaren mi bangaren shigar da shi a cikin wuta almuhimmu da yasa adi yake cewa idan nan an ka duba yace fa inna Allah ta'ala rattaba dukhul aljannati ala ta'atihi Allah ya rattaba ya jeranta ya sanya sababin shiga aljanna akan yi masa da'a wa ta'ati rasulihi da yamma manzon sa da'a wa rattaba dukhulan nari ala ma'siyatihi ya jeranta ya sanya cewa wanda ya saba shi zai shiga wuta wa ma'siyati rasulihi da saba manzon shi yace fa man ata'ahu ta'atan tamma duk wanda ma Allah da'a da'a cikakka dakhala aljannata bila azab sai ya shiga aljanna ba tare da azaba ba wa man asallaha wa rasulahu wanda ya saba ma Allah da manzonsa ma'siyatan tamma sabo cikakke yadkhulu fiha shirku shirka tana shiga ciki fama dunahu da abin da bai kai shirka ba dakhala an-nara sai ya shiga wuta wa khallada fiha sai a dawo da shi a cikin ta sai yace wa man ishtama'a fihi ma'siyatun wa ta'a wanda sabo da da'a suka hadu a cikin shi kana fihi min mujibis sawabi wal iqab ya kasance a cikin shi abinda zai sa war ai masa sakamako ko ai masa uquba bi hasbi ma fihi min ta'ati wal ma'siyah sai a hankalta ma gurgurdon abinda ke dauke da shi na sako da kuma da na da'a tunda shi bi ya kawo in ayyukan shi nagari suka rinjaya ina ba shi aljanna in mumini ne ayyukan shi munana suka rinjaya ina ba shi sai a sa shi wuta gurgurdon abinda ya aikata daga baya sai a fitar da shi kaga ashe waɗanga da suke kafirtar da duk mutumin da yake saba ma Allah da hujja cewa dan wuta ne kuma su ce za su yi jihadi su hallaka mutane gaba ɗaya su yi hattara da abin da zai zo musu domin shi yasa kake gani suna amfani da irin wannan sai su zo su kafirtar da musulmai su zo su abin nan abin na ƙarshe wanda za mu ƙarawa shine cewa suna mukiya ran mumini don in muka diba yadda Allah subhanahu wataala ya kare rayuwar mumini da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda faɗi abubuwan da ke sawa a kashe mumini la yahillu damu mur'in muslimin illa bi ihda salatin ga sunan ya kawo su to ina suke as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a sannan kuma wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a gashina wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi hatta da shubha an ce ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna 'arada alhayati ad-dunya hatta da shubha an ce kada a kashe mumini to ballantana wanda yake kafirtar da mutane da tawilinsa kuma ya zo ya buɗa musu wuta ya ce mi ya ce waɗannan mutane kafirai ne ba muminai ba ne wannan abu akwai hatsari gare shi abinda nake son mu kawo shine magana wadda imamu sa'adi ya kawo ya ce to eh, wajen wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan yace wa qad ikhtalafa al-a'immatu rahimahullahu fi ta'wiliha malamai sun yi sabani wajen fassarar wannan aya wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ma ittifaqihim ala butlan qawl al-khawarij wal mu'tazila amma sun yi ittifaki akan maganar mu'tazila da khawarij ba gaskiya bane alladhina yukhallidunahum fi an-nar wadanda suna tabbatar da wanda ya aikata kaba'ira cewa zai tabbata a cikin wuta duk da yake su khawarij tun da nan duniya sun kafitar da shi in bai tuba ba su kuma mu'tazila sun ce manzila bainal manzilatayn sannan imamu sa'ad yake cewa walau kanu muwahhidina koda sun kasance suna da tauhidi kenan cewa idan mu mutum ya kashe mumini shin yana da tuba ko bai da tuba lalle tabbas in ya tuba akwai wato tuban shi ibnu as-sa'd yake cewa was-sawabu fi ta'wilha ma qalahu al-imam al-muhaqqiq Shamsuddin ibn al-Qayyim rahimahullah fi al-madarij sai ya kawo maganar da ibn al-Qayyim ya kawo fil madarij as-salikina kenan nan ana son a nuna maka in mutun ya kashe mumini shin yana da tuba ko bai da tuba zance mafi inganci yana da tuba to sai ya kawo menene dalilin da yasa ana cewa misali yana da tuba yace to abinda ake nufi yace to wa qad qama ad-dalilu ala dhikri al-mawani' fa ba'daha bil ijma' wa ba'daha bin nass idan muka duba mutumin da an kace ya aikata sabo to yanzu ana dibin ta fuskar sabo ya cancanci azaba an gane ko sannan kuma yake cewa to hukunci wala yalzamu abinda ake nufi da hukunci kahin ukuba ta tabbata yace wa qalat firqatun hadhihi an-nusus wa amsaluha mimma dhukira fihi al-muqtadi lil-uquba na an hadi abin da bisa ayi mishi uquba wala yalzamu min wujudihi muqtada al-hukm wujudihi dan an hadi abin da bisa ayi ma uquba to ba shike nuna uquba ta tabbata ba fa innal hukma inma yatimmu bi wujudi muqtadihi wa intifa'i mawadi'ihi sai an tabbatar da sharuɗa sun cika abubuwan da za su tunkuɗe shi kuma ba su tabbata ba ko ku babu su to sannan ake tabbatar maka da hukunci yace kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yace wa qad ja'ala Allah subhanahu li kulli diddin diddan yudafi'uhu wa yuqawimu duk abu yana da kishiyarsa wa yakunu al-hukmu lil aghlabi minhuma kuma hukunci yana ga wanda ya rinjaya fal quwwatu muqtadiyatun lis sihhati bil afiyah in kana da karfi ko ba ka bane yana baka dama in kana da lafiya ka samu karfin yin aiki wa fasadul akhlaq bacewar abubuwan da ke cikin ciki an gane ko wa baghi hakinan da kuma ta'addancin ta su ƙetara mani'un min amalin tabi'a yana hana tabi'a ta yi aiki wa fi'il kuwa da kuma aikin kuwa ma'ana dai abinda ake son a ce in an ce ga abinda zai sa ka shiga wuta to kuma sai an ka samu abinda zai sa ka shiga aljanna to sai an hankalta ma cikin su wanne ne yafi karfi ko ba haka nan bane abin da yake son ya ce kenan magana ibnu al-qayyim kenan da haka an ce wanda ya kashe mumini zai shiga wuta amma kuma tauhidi ai bai sawa ka tabbata a cikin wuta to sai a rinjayar da bangaren tauhidi ya fi karfi tun da kana matsayin muwahhidi kenan wannan za a hankalta ma ba za a zo a hukunci ba to ku diba ku dibi yadda malamai suke kokarin bayanin kare ran mumini amma za ka ga wani ya zo ya yi tsayin daka ya ba da fatawa ta a hallakar da miliyoyin mutane ko dubban mutane masu imani masu sallah a masallaci kuma ya tunanin haɗuwar shi da Allah sai kyau wannan ba zai taɓa yiwa ba ƴan uwa musulmi wannan shirya abin da so in kawo game da ibn al-qayyim mas'ala guda ce ta yi saura waɗansu bayanai da suke da alaka da ayar kuma ba mu samu faɗar su ba a yi haƙuri sati mai zuwa insha Allahu rabbul alamin ina ganin za a zo a yi karatu na ƙarshe sai cikin ramadan amma ana ramba ka yi haƙuri don allah akwai aya da take safha wannan ta gaba da allah karanta mana ita mujiya na don masu imani ne allah kira ka ku ga muna fatan mu zama cikin su duniya da lahira a cikin aljanna ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين
abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh